duba a majalisa ta bakwai akwai taro da aka yi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin sa kai wannan su suka buƙaci a wannan lokacin da a samar da wata doka wacce za ta samar da kula da kuma ingancin ƙungiyoyi domin ƙasashen da suke ba da tallafi na gabatar da ayyukansu kamar irin su UNDP irin su DFID na Birtaniya da USAID na kasar Amerika da sauran kungiyoyi masu ba da tallafi sun so ma samun kokwanto akan sahihancin irin waɗannan kungiyoyin ba su iya samun kuɗin tallafi da suke samu saboda ana zargin biliyoyin dala wannan kungiyoyin sa kai suka karba wannan kuma an rasa yadda aka yi da su mu ɗauki maganar arewa maso gabas akan taimakon da ake bayarwa ƙungiyoyi da dama sun karɓi kuɗi da sunan taimaka ma 'yan gudun hijira da wannan kuma rikicin boko haram ya shafe su amma ba a zamanto an ba da waɗannan kuɗaɗen ba sannan akwai maganar cin hanci da rashawa da mai da kuɗin haram halak wato money laundering wannan ake ganin ana yi da irin waɗannan ƙungiyoyin da sauransu don ka duba majalisa ita huruminta ba cewa haka cewa za a takaita yawan ƙungiyoyin ba A'a, in ka duba duk wata kungiya gwamnati take mata rijista a kasan dokar yi ma kamfanoni rijista wato PAC take yi. Sannan ita majalisa ƙasan kundin tsarin mulki sashi na hudu dama ita aikin ta kenan take kiro doka. Sannan ka duba sashi na tamanin da takwas ya ba ta ƙarfin bankaɗo almundahana da cin hanci da rashawa. Abin da ba zai yiwu majalisa ta yi doka ba ba tare da yawun wannan za a yi dokan nan kamar su ba. maɗauki kasar ƙasar ingila akwai abin da ake ce musu charity commission duk wata ƙungiya mai zaman kanta da abin da take yi tana kasan wannan doka na charity commission ita ke duba ayyukanka da abin da kake yi da kuma in ka wuce gona da iri akwai abin da bature yake cewa proscribing wato a zamanto an haramta wannan kungiya akwai cocinan da suke Najeriya wanda masu cocinan nan ba za su iya zuwa ingila ba wanda ba sai mun kira sunansu ba an ba da dokar hana tafiya ƙasar ingila saboda wani abu da cocinsu da take ƙasar ingila ta yi wanne ya saba dokar charity commission to don haka ba wai ana nufin cewa za a hana ƙungiyoyi ba babu kuma maganar ƙungiyar 'yan kasuwa da kuma ƙungiyar masallatai da ƙungiyar addinai irin na cocina a cikin wannan dokar ma'ana dai za iya cewa duk tsibin ƙungiyoyin da ake da su masu zaman kansu da ke yekuwar tallafawa talakawa a najeriya ba a cin moriyarsu kenan. ba a sa ido ne akan ayyukan da suke wannan doka za ta taimaka musu bin gaya ba zan gaya maka irin taimakon da za ta musu sahihancin ƙungiyoyin domin ƙungiyoyi ne za ka gan su barkace ba a san sahihancin su ba ƙasashen da za su zo su ba da wannan taimako ko tallafi yanzu ya zamanto suna kokonto akan sahihancin waɗannan ƙungiyoyi ba yadda za ka yi ka shigo ƙasa a ce maka cewa babu dokar da za ta duba ka amma wasu masana ni ma ina ɗaya daga cikin irin wanda suke tunanin tun da dokan nan za ta duba hancin waɗannan mutane ne ya zamanto cewa kuma ta duba ta abin da ake cewa regulation ta ido ita hukumar da ke rijista kamfanoni da ƙungiyoyi masu zaman kansu wato CAC ya zamanto dokanta an mata kwaskwarima an sa wannan hurumi na sanya ido ga wannan kungiyoyi a ƙasan wannan hukuma